ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم حقيقة waɗanda suka kafirce wa Allah da manzansa kuma suka kange kawunansu daga addinin Allah kuma suka kange wasunsu suka saba wa manzansa suka yi ƙiyayya da shi bayan ya bayyana shi annabi ne ba za su cuci Allah da komai ba kansu za su cuta kuma Allah zai ɓata ayyukansu.